إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبارك مدسادوا وانا مجلسي نقوم da za mu yi na majalisin tafsirin alkur'ani da muke yi a a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari namu na Kano Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka yau goma ga watan Ramadan a to Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi musamman na kasar mu yau goma ga watan Ramadan hijira ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai kuma ashirin da bakwai ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida ta miladiya za mu tashi aya ta bakwai a cikin sura ghafir wadda muka fara karatun ta jiya bari mu amsa abin da ya zo na tambayoyin 'yan uwa wannan ya ce bayan sallama ya addu'a ya ce to akwai mutanen da in sun yi ruku'u sai su daga kansu sama suna kallon gabas daidai ne yin haka an fahimci tambayar aiko wato in mutum ya yi ruku'u sai ya daga kansa haka ya zama to yana kallon gabas Allah saboda suna ganin cewar a inda an umarce mu an ce fa walli waje haka al-masjid haram mutum ya rinka kallon alkibla qibla shine suke yin wannan tunda a tsaye kamar yadda yake a matabar mali zaka kalli alkibla ne to wannan aiki da suke yi kuskure ne ya ci karo da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam na yadda aka cikanta ruku'u a hadisin Aisha radiyallahu anha a cikin sahih Muslim tace kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salata bi takbir كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وإذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه yake in yi ruku'u lam yushkhis ra'sahu baya dago kansa wa lam yusawwibhu baya kifa shi wato ya bar shi daidai level kuma a cikin ruku'u ai wannan ba hali ne na kushu'i ba yayin da mutum za ka ga ya ɗaga kanka yana kallon alƙibla ba hali ne na kushu'i ba a cikin ruku'u ka sunfi da kanka bi ma'ana ba wato ba kai can ƙasa da shi ba amma kamar yadda kake jin girman wato ka ji girman Allah ka halarto cewa kana gaban Allah kana jin girmansa ka sunfi da kanka kana ganin yadda mutane suke in sun je gaban waɗanda suke jin girma masu mulki kamar yadda za ka ga hakimai suna yi in suna yi ma sarki magana a wani sufi da kai ko daga kai a kalle shi ba a yi haka zalika ma fadawa haka za ka ga suna yi to idan kai ruku'u ka tuna Allah ne fa wannan saboda haka yanda za ka ji ta sufi da kanka wannan hali shine na ainihin hushu'i ba ka ɗaga kanka ba tunda na farko ma dai tukuna ba lafiya ba ne likitocin ƙashi za su gaya maka wannan hai'a ce ba mai kyau ba saboda za ka sanya nauyi za ka sanya pressure a kan spinal cord ɗinka a kan ita wannan lakar eh, da kuma ƙasusuwan za ka sanya nauyi a su a kan haraka wadda take ba ta lafiya ba sai abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana na ayyukan ibada za ga sun dace da halin lafiyar jiki to wannan hai'a babu ta saba sunna kuma babu babu kiwon lafiya a cikinta ya ma dai ishe mu kan cewa kawai ka saka sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka so ake kan ka labor ba can ƙasa ba ba kuma ka ɗago shi sama ba ya zama to daidai wa daida ya yi label kana kallon inda kake inda za ka inda kake sujada ba ma kawai ka ce za ka kasa ido akan wannan ba amma a halin kana jin girman Allah eh, kan in ka halarto jin girman Allah inda idansa yake kallo a lokacin ba shine da muhimmanci ba halarto jin girman Allah cewa a gaban Allah take duba fa yanda fa hay'ar sallah take tana tsaye ka je ka sami damar munajati da Allah sai ka sunkuya Ka sunkuya kana jin girman sa wannan sunkuyan kamar shiri ne na kai muntaha din kaskanci shine sujada ba ce ka tafi sujadar gabaki ɗaya ba sai ka dago tukuna ka dago daga tsagowa daga tsaye za ka zube ya zuwa ga sujada saboda haka waɗannan hai'a in kuka kula duk hai'a ne da wato mataki-mataki ne na girmama Allah jalla wa'ala to don haka sai a tsaya a kan yadda aka sufanto sufar sallar amir sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin na Aisha radiyallahu anha a cikin sahih Muslim yana daga cikin hadisai da sun kowanne kifanta sallar annabi sallallahu alaihi wasallam domin ta sifanta tsayuwarsa da yanda yake buɗe karatu da yanda yake ruku'u da kuma yanda yake sujada da yanda yake zama da irin zaman da ya hana da kuma irin yadda ta sifanta yadda yake zama da kuma yanda yake fita daga cikin sallah da yin sallama wanda shine asali da malamai suka yi cewa in ma mutum ya sallama ɗaya kamar yadda maliki kamar yadda yake a masabar malik na assalamu alaikum ya yi aiki da wannan hadisi na Aisha radiyallahu anha wallahu a'lam to sai wannan yace a masallaci ana samun sabani tsakanin ladane da mamu wajen amfani da app ko kalanda akan samu bambanci na minti biyar tsari ko ragi ko ma sama da haka duba da cibiyar falaki da mai skeli calendar wanda a app din da na duba ba calculation method nasu ba na calculation method din su ba sai dai custom method ne method ne alfijir wato sa shine a daraja goma yayin da rana take daraja goma a ƙasa kenan isha kuma daraja goma sha bakwai da rabi to su malam su taimaka da mafita kamar yadda aka samu kwamiti na duba wata a samu na lokacin sallah kamar a muslim world league da na Europe da sauransu wanda suke default settings a mafiya yawan azan app ma'ana ya zama dodo da calculation method na Nigeria ko West Africa Allah ya hutar da mu. Eto, eh wannan akwai yadda ake lissafin haka ɗin ne akwai bambanci wajen saɓani tunda abu ne wanda ake yi ba a gina shi a kan duba ba a kan lissafin tafiyar wata ne. Mana yaya za ka gane alfijir ya keto? ba wai data base bane na lokutan da alfijir yake ketowa aka ɗauka na kamar shekara goma saboda haka sai a ce kowace rana ga lokacin da alfijir zai fito ba haka suke yi da can gaskiya abinda suke yi lissafi ne da tafiyar rana inda tafiyar rana ita ce suke tabbatar da lokutan sallah yaushe alfijir yake ketowa da a ce lokacin da rana take ƙasa da sassa da horizon da digiri goma sha takwas ko da digiri goma sha bakwai da rabi to waɗanda malaman hanafiya da suke ganin cewar lokacin sallar asuba ba farkon hudowa alfijir ba ne sai tukuna alfijir ya gari ya yi haske kamar wanda suke zaune a turkiya sun san yadda mutanen turkiya istanbul yadda ake sallar asuba sai gari ya soma wayewa sannan za a yi sallar asuba to su suna lissafin cewa a lokacin nan digiri ɗin rana ɗin ya ɗago bisa a ce yana can ƙasa domin kuma jumhurin malamai malikiya da shafi'iya da hambaliya suna aiki da hadisin aisha na kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallar asuba bi zalat da sauran duhun dare saboda ka farkon hudowa alfijir shi ake nunawa don haka littafin lokutan sallah ɗin na ga a wajen sakin za a baka wani irin tsari za ka ɗauka to idan mutum zai ɗauki tsarin ya ɗauki tsarin ummul qura dan tsarin ummul qura shine aka gina shi akan masabar imam ahmad ibn hanbal kuma shine akan masabar jumhur kuma yawanci hadisi akan akan haka ciki. tsakanin na sauran wanda zai iya sabawa na muslim world league ko na egypt yakan saba da na ummul qura wajen uslubin da ake ɗauka to yawanci zai yi wahala idan ba a yawanci zai yi wahala irin wannan a ce ga lallai yadda kowa zai yi saboda haka za a ga lissafin kalandar na nasarar islam ba laidai ce daidai da na shari'a commission na kano ba ko na council of ulama na kano saboda irin yadda lissafin masu lissafin suke bi na ilimin falaki a bisa asalin formular da suke amfani da ita don ana so a ce a samar da formula guda ɗaya a cikin irin wannan ilzami yana da yana da wahala a ce za a yi ina ganin yadda ma akan sha'anin ganin wata inda ma ake tsammanin a yi gabaki ɗaya kuma kana samun waɗansu suna ganin su yan independent ballantana kuma a cikin a lokutan sallah sai dai kai tsakanin tunda ba wato duk da yake ana hukuncin shari'a amma ba a ba ba a ba da ƙarfi da wuraren da za su aiwatar da hukuncin shari'a sun ba yanzu kamar irin wannan ai kamata a ce hukumar shari'a ce za ta fitar da wannan tsarin kuma a lizinta a samu haɗin kan masarauta a samu haɗin kan limamai ga baki ɗaya akan cewa ga yadda za a yi amma inda bana ma ba su kalandar ba ba su kalandar ba bana ta musulunci sai idan da yana da hujja ban an gina shi akan hujja babu laifi amma akwai akwai haɗari akan kai amfani da gudowar alfijir ɗin hanafiya don sun sa lokacin sallar asuba gari ya waye lokacin na alfijir ya keto shi ko ketowar alfijir shine aka rataya shi da kama baki hatta ya bayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt min al Ko da haka ai amfani da lokacin sallar asuba din da yake a cikin nasu asin kuma yana da garari eh, sai dai su ma ina jin cikin ramadan suna adjust suna adjust dawo da shi ya zamanto lokacin hudowa alfijir ne amma dukkan wanda yake amfani da app ko kuma kalanda to lallai ya tsaya ya yi taka tsantsan ya duba ya ga kan cewar ya ba da allowance na mintuna kamar in buɗe baki ne to ya ɗan ƙara ‘yan mintuna kaɗan saboda kasancewar saɓani na lokutan lissafi. Kun sallar asuba ne ya kama bakinsa ‘yan mintuna kaɗan kafin wannan lokaci Shi ya sa kun ga kama a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da da kalandar da ake ta lokutan sallah a cikin watan Ramadan wanda sarkin ladanan masallacin almasjidin Nabawi yake yi ba sa sa lokacin kiran sallan asuba suna sa lokacin insha ne kawai minti goma sha biyar minti goma sha biyar ne ko minti ashirin ne kafin hudowa alfijir saboda haka aka za ka gama lokacin hudowa alfijir ba kawai lokacin kama baki ne a nan wajen don kar ka shiga cikin jarari a in siyasi da a da lokutan sallah akwai daga cikin apps wanda idan mutum ya tsaya ya bibiye shi zai ga yana da yana da dacewa sosai lokuta ɗin wanda yake amfani da location wanda yake amfani da location yanzu waɗansu kaga in suka tashi lissafin abin da ya sa eh, in suka tashi lissafin za su yi lissafi ne da inda Kano take a hakku a hukutun eh, tsohon wal'ar longitude da latitude na Kano to longitude da latitude na Kano ai Kano girma tana da girma latitude and longitude ɗin gidan sarki yana shan bamban latitude and longitude ɗin hotoro al misali saboda haka kaga an shi ɗauka kusan average za a ɗauka amma akwai lo akwai apps waɗanda suke amfani da actual eh, wato live location inda kake a lokacin kamar al-miqat al-miqat yana amfani da live location kuma ni na gwada al-miqat lokacin faduwar rana a jidda lokacin da yake kusa da bakin teku da jidda ba ta da duwatsu kuma gefen tekun jidda yawanci babu gidaje masu tsawo a daidai airport ɗin jidda lokacin da rana ta faɗi lokacin da agogon ya nuna lokacin nan doron rana ya ɓuya saboda haka irin waɗannan suna da accuracy za ka iya dogaro a kansu wallahu ta'ala a'ala a ramar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 يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا اتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيموا السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو القول العظيم الله جل وعلا بك الذين يحملون العرش ومن حولها ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به وأن بسكي أوكد العرش wa man haulahu da waɗanda suke kewaye da shi yusabbihuna bihamdi rabbihim suna yin tasbihi da godiya ta ubangijinsu wa yu'minuna bihi kuma suna yin imani da shi wa yastaghfiruna lil ladina amanu suna neman gafara ga waɗanda suka yi imani rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma suna cewa ya ubangijinmu kayalwaci komai wajen jin kayal kayalwaci komai a jin kai da ilimi faghfir lil ladina Sabu, dan haka ka yi gafara ga waɗanda suka tuba wattaba'u sabilat kuma suka bi tafarkinka waqihim azabar jahim ka tsayar da su daga azabar wuta mai ruruwa ita ce wutar jahannama wannan Allah maɗaukakin sarki kirari ya yi makansa da kuma kwantar da hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam da muminai yayin da Allah ya ambaci masu cewa a wato da ma yujadilu fi ayati illa alladhina kafaru babu masu jayayya cikin ayoyin Allah sai kafirai ayoyin Allah a bayyane suke na alqur'ani a bayyane yake akan gaskiyar alqur'ani haka zalika ayoyin Allah a cikin halittarsa a bayyana suke suna nuni da kaɗaituwar Allah da kudurar Allah saboda haka abin mamaki ne a samu waɗansu suna jayayya da waɗannan ayoyi to yayin da suke yin wannan sai Allah maɗaukacin sarki kamar ya ce mai ku rabu da su ga halitta ta Allah waɗanda suke su ne makusanta ga Allah su suna tasbihi da godiyar Ubangijinsu kuma suna imani saɓanin waɗannan da suke kafirta saboda haka in ma waɗannan sun kafirta ai Allah maɗaukacin sarki wadaci ne baya buƙatar tasbihin baya buƙatar imaninsu, domin ya wadatu da kansa sannan kuma halittarsa wanda suke kusa da shi suna wato sun yi masa suna yi masa tasbihin da ba sa yankewa ba sa yankewa a cikin tasbihin kuma su kansu imani suke tsakanin waɗannan da suka yi imani to ga halitta da suka fi su su kansu suna imani saboda haka ne za su ce kamar yadda Allah ta'ala yake ne bayan Allah maɗaukacin sarki ya ambaci annabawa bayan annabi bayan annabi Ibrahim min zurriyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadhalika najzil muhsinin wa Zakariya wa Yahaya wa Isa wa Ilyas kullum min as-salihin wa isma'il wa yasa wa Yunusa wa luta ya ambace su haka sai yace ulaika na atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwa waɗannan su ne muka ba su littafin Allah da hikima da kuma annabci in yakfur biha haula idan waɗannan suka kafirta da alqur'ani da ayoyin Allah faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin ai mun sanya wato mun wakilta waɗansu mutane da imanin su ba za su kafirta ba wato tamkar wannan wa'azi ne ga kafirai kan cewa su dawo su duba kansu su a me suke ne a me suke ne a cikin halittar Allah su ba koman komai ba har su rinka tinkaho suna jayayya da ayoyin Allah suna zagin Allah sun san gayar abinda secular suke koya ma mutane kenan agnostic kai ma Allah rashin kunya kai ma Allah tsiwa kai ma addini tsiwa ka zagi addini kai ma addini izgili kai ma Allah da manzansa da alkur'ani izgili kai ba ka yadda da tsarkin wani abu ba wannan wai shine yake nuna yanci kai ka samu wato yancin tunani yancin kwakwalwa to alhali kuwa shi wannan wanda yake wannan wai shi a waye ke ne menene shi ba daga ɗigon maniyi Allah ya halice shi ba wanda yake ba wanda ya fito bai san komai ba sannan Allah ya sanar da shi ya jiyar da shi ya ya sanya shi ya gani to idan aka gaya masa to ga halittar Allah waɗanda suke gaggagaggan halittar Allah to su kansu suna imani to wannan zai sa shi ya koma kansa ya tunani ya sanya masa tawali'u da ai girman kan ne girman kai shine ya sanya shi yake wannan to abin da zai sanya shi tawalu sai ya duba manyan halittun Allah da kuma irin abin da Allah ya faɗa a san saboda haka a cikin wannan ayar Allah ya tabbatar da cewa al'arshi yana da waɗanda suke ɗauke da shi kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul haqa wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya waɗansu mala'iku takwas a wannan rana suna ɗauke da al'arshin ubangiji al'arsh shine mafi girman halittar Allah ya fi girman sama da ƙasa domin dukkan halittun Allah suna ƙarƙashin al'arshi suna ƙasa da al'arshi to mala'iku takwas suke ɗauke da shi karkai magana yaya suke yaya girman su don ba za ka iya suranta shi ba hankalinka ba zai iya ɗauka ba hankalinka ba zai iya ɗauka ba shi ya sa ma sai dai kawai a faɗe su a faɗi kuma girman al'arshi inda Allah ya faɗi girman al'arshi ya ce wasi a kursi yahu samawa wal ardh kursiyin Allah ya yalwace sammai da ƙasa baki ɗaya waɗanda suke ɗauke da shi su kuma yaya suke to mala'iku ne ka kusanta Allah hamalatul arsh saboda haka suna daga cikin abin da ya waje bai imani da shi daga cikin mala'iku waɗanda Allah ya tantance su ya ambata mana su mun yadda da dukkan mala'ikun Allah domin yana daga cikin shikashikan imani amma a jumlace a ɗaiɗaiku kuwa a fayyace kuwa to yadda da waɗanda Allah ya ambata Jibril da Mika'il da Israfil da Malakul Maut eh, da Maliku mai gadin aljanna da khazanatul janna mai gadin wuta da kuma khazanatul janna kamar yadda ya faɗa wa ƙala lahum khazanatuha da kuma mala'ika da alhafaza masu kiyaye ɗan adam wanda suke rubuta Eh, in kulli nafsin lamma in kullu nafsin lamma alaiha hafiz makiyayi wanda yake kiyaye ta daga kaddara Allah yake kiyaye kowane rai daga kaddara Allah da wanda kuma yake kiyaye ayyukan bayi da kuma hamalatul arsh da kuma masu kewaye da al'arshi din nan su aka faɗa jinsi ne alladina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu wanda suke kewaye da al'arshi shine wanda kuma ambaton su yazo a ƙarshen suratu zumar da muka gama karatu shekaran jiya وترى الملائكة حافين من حول الأرض كما ذا حاجة ملائكة سنة كيوي كيوي دع الأرش سنة كيوي عش وهكا وأن ملائكة سو سنة تسبيه تارة دقوديا أبنجيجن سو to kenan كنن suna سنة kamar كمر واتو Allah الله sarki ya ce ma mushrikai ne yayin da ya ambaci Ibrahim ko yaushe Allah ya ambaci annabi Ibrahim sai ya ce wa ma kana minal mushrikin baya daga cikin mushrikai wato ba irin ku bane ba haka zalika hamalatul arsh ba irin kafirai bane ba mushrikai bane su tasbihi suke da godiya ga ubangijinsu kuma suna imani da shi a tasbihi da godiya ga ubangijinsu shine suna cewa subhanallahi wa bihamdihi shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace afdalul kalam mastafahu Allah li malaikatihi subhanallahi wa bihamdihi mafificin zance shine abinda Allah ya zabar da shi ya zaɓe shi ga mala'ikunsa subhanallahi wa bihamdihi wannan shine abinda suke faɗa shi tasbihi a wajen su kamar numfashi ne kamar numfashi ne haka aka kinta musu to kuma haka yan aljanna yan aljanna su ma aka Allah zai kinta musu tasbihi kaga dai tasbihi bauta ne amma saboda tasbihi yana da daɗin da abinci ma bai fi shi daɗi ba ba haramta mai yan aljanna ba kamar yadda ya zo a hadisin abi huraira yusabbihuna allah bukratan wa ashiya suna tasbihi ga allah safa da yamma tahiyyatuhum fiha da'awahum fiha subhanaka allahum wa tahiyyatuhum fiha salam addu'a su kenan subhanaka allahumma tasbihi suna imani kuma da shi kuma suna neman gafara ga waɗanda suka yi imani. Duk a cikin nan akwai bayyana daraja da martabar muminai cewa mala'iku Allah ya wake mala'iku makusantan Allah suna nema musu gafara Allah mala'iku suna nema musu gafara Allah wannan ba wai waɗannan mala'ikun su ne kaɗai suke nema musu gafara Allah ba amma da yake nan makamin makamin keɓance su da ambato ne dan a nuna musu kan cewa waɗannan manyan mala'iku su yayin da kafirai suke jayayya da ayoyin Allah to su tasbihi suke da godiya ga Allah da imani da shi da kuma nema ma waɗanda suke imani da shi gafara saboda haka waɗanda ba su imani da shi ba kuwa su ne saɓaɓɓu amma dukkan mala'iku suna neman gafara ga muminai jinsin mala'iku ga baki ɗaya kamar domin kamar yadda Allah Madaukakin sarki ya ya faɗa a farkon suratu sura takadu samawati yatafattarna min fawqihinna wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard wato sama ta kusata ta kekkece daga samanta saboda jin girman Allah mala'iku kuma suna tasbihi da godiya ga su kuma suna neman gafara ga waɗanda suke cikin ƙasa da wanda suke cikin ƙasa din sune waɗannan allazina amanu ba duk waɗanda suke cikin ƙasa ne mala'iku suke nema musu gafara Allah ba wannan ayar ta kayyada waɗanda suke cikin ƙasa waɗanda suke nema musu wanda Allah ce suna nema musu gafara Allah a suratu shura da cewa waɗanda suke imani ga abin da suke cewa shine suna cewa rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma ya ubangijinmu kaga ya nuna uslubin da da mu muke yi wajen addu'a wanda addu'o'in da Allah ya nuna mana mu yi su a cikin alqur'ani addu'o'in rabbana rabbana rabbi rabbi haka ma mala'iku su wato kira ne ga Allah da sifarta ta kan cewa shine rabbu shine mahalicci mai kulawa da halittarsa wanda yake nuni a kan tausayi ya ubangijinmu rabbana ya ubangijinmu an dangana ya zuwa ga ba ce ya rabbi ba ba ce ya rabu ba sun kira ne da izafa ya ubangijinmu wato kamar ya wanda yake wanda yake mu kuma mai kula da mu mai mu. sannan suka yi tawassuli suka ce wa sai kulla shay'in rahmatan wa ilma ka yalwaci komai a jin kai domin kamar yadda Allah ta'ala yake wa rahmati wasi'at kulla shay mm. rahmata ta yalwaci komai hatta kafirai suna da jinsi na rahamar Allah da ba dan rahamar Allah a gare su ba da ba za su iya rayuwa ba domin rahamar Allah ce ta sa Allah yake ba su ruwa daga sama Allah ya sauƙaƙe musu yin numfashi Allah ya sauƙaƙe musu su rinƙa jinin su a rinƙa take shi ba tare da dialysis ba duk wannan yana daga cikin rahamar Allah to wannan rahamar Allah ta yalwaci komai wanda yake buƙatuwa ya zuwa ga rahama wanda duk abin da yake buƙatuwa ya zuwa ga rahama Allah ya ji kansa a cikin halitta wa ma kuma ta yalwaci komai a ilimi wato sun yi tawassuli da rahamar Allah da kuma kan cewar ta gama komai da ilimin Allah da kan cewa ya san komai wanda sanin nasa da ya san komai wato abin ka tawassuli da shi ne akan wato ya baka abin da kake nema kun ai ana tawassuli da ilimin Allah wajen addu'ar istikhara wanda take buƙatar sanin Allah akan zaban maka fa innaka ta'al fa innaka taqdiru wala a'lam wala aqdiru wa ta'lamu wala a'lam wa anta allamul ghuyub ka sani ban sani ba sai ne masanin guyu abubuwa da suka haku to nan ma haka suka yi to a cikin wannan akwai nuna mana kan cewa ga yanda ake addu'a za ka yi addu'a kai kirari ga Allah jalla wa'ala ta zamanto a matsayin shimfiɗa to me suke nema musu shine tafsir dan haka wato saboda iliminka wanda ya wulaci komai saboda ko wanda ta wulaci komai to ka gafarta ma waɗanda suka tuba kai suka bar hanyar shirka suka bar saban da suke mata suka tuba to kaga tuba wannan ishara ne ga mushrikai da suka yi tuba su bar hanyar iyaye da kakanni dawo hanyar tauhidi kan cewa to gashi da kuka ki tuba ga kun rasa kun yi asara domin addu'ar waɗannan manyan bayi na Allah ga waɗanda suka tuba ne ko kuma kun ki ku zamanto tubabbu saboda haka a ciki akwai wa'azi da kafirai kan su tuba cewa a cikin tuba mutum zai samu zai samu falalar istighfarin waɗannan manyan bayi na Allah wattaba'u sabilak bayan sun tuba kuma kuma suka bi tafarkinka shine addinin musulunci ai wanda wato ka ai kuma kai ne tunda mun yi tawassuli da saninka kai ka san su ka san waɗanda suka tuba ka san waɗanda kuma suka bi tafarkinka sannan kuma ka tsirar da su azabar wuta mai ruruwa ita ce wutar jahannama ba an sifanta ta da aljahim sai daga cikin sunayen wutar jahannama ne saboda ita wutar eh, aljahim shine wanda harshen wutar ta sama shi kansa wato eh, shi kansa kunnuwa yake yi ba wai makamashin ne yake kulluwa ba shi kansa harshen wato eh, ruruwa yake yi harshen wutan na wutar jahannama ta saba da irin harshen wutan mutanen ta harshen wutar jahannama shi kansa ruruwa yake yi to ka tsirar da su kuma da yake sun san jahannama saboda su ne makusanta da Allah ya sanar da su ilimin da mu ba mu sani ba saboda haka sun san abin da ya cancanci su roƙi Allah ya ba mu waɗanda suka yi imani kenan sannan Allah ta'ala ya bayyana sun ci gaba addu'ar tasu da cewa rabbana kuma suka ce ya ubangijinmu wa adkhilhum jannati adn A shigar da su aljannatai na dawwama jannatu adnin ai jannatu iqama wato aljanna da babu fita a cikin babu fita daga cikin ta allati wa'adtahum wadda ka alƙawarta musu to sun san alƙawarin Allah a harshen annaba a harshen manzanni wa man salaha min aba'ihim haka ma ka shigar da waɗanda duk suka kyautata aiki min aba'ihim daga iyayensu wa azwajihim da matayensu wa da abokan ma'auratansu wa zurriyatihim da kuma zurriyarsu wato ba su su kaɗai ba kawai hatta waɗanda suke tare da su suke da alaƙa da su su ma ka shigar da su aljanna su ne iyayensu wannan iyaye sun haɗa waɗanda suka haife su da kuma waɗanda suka haifi iyayensu waɗanda suka haife su maza da mata da iyaye da kakanni duk sun shiga ciki wato duka haɗa su Ah, wanda amma waɗanda suka yi aiki na gari wa man salaha wanda ya kyautata daga waɗanda suka kyautata bi ma'ana suka bi su da imani kamar yadda Allah ta'ala ya ce wattaba'atun zurriyatuhum bi imani zurriyatu suka bi su da imani wa azwajihim da abokan auren su nan mun ce abokan aure saboda in mata ne to ka shigar da mazan su in maza ne ka shigar da matan su domin mata suna ceto ga su. Hmm. kamar yadda maza suke ceto ga su a wa shi da kuma zurriyarsu su su ne ƴaƴa na tsatso da ƴaƴan ƴaƴa maza amma ƴaƴan ƴaƴa mata su ma da falalar Allah kamar yadda Ibn Kathir ya ce falalar Allah su ma za ta haɗa da su kan cewa su ma duk za ta sadar da su da iyayensu za su shiga cikin zurriya da yake a shari'a ake magana zurriya na'am a shari'a ake magana zuriya, ya hada ƴaƴan maza da ƴaƴan mata in ake maganar aulad shine ƴaƴan maza kawai saboda in kai wakafi kace wannan wakafi ne ga ƴaƴana ga ƴaƴana li auladi zai zama to ƴaƴanka da ƴaƴan ƴaƴanka maza amma in kace wannan wakafi ne gare ni da zurriyata to ƴaƴanka da ƴaƴan ƴaƴanka maza da ƴaƴan ka mata su ma sun shiga ciki to shi yasa wa zurriyatin da aka faɗa shi yasa ake cewa hatta yayan ƴaƴa mata ma su ma za a sadar da su da kakansu wato wannan ishara ne ga cewa daga cikin kamalar ni'imar da mala'iku suke nema ma bayan Allah shine kar a raba su da masoyansu da suka rayu da su a nan duniya rayuwar ta duniya duk da yake kaɗan ce amma an samu cakuduwa da juna an samu gogayya da juna an samu soyayya da juna an samu alaƙa da juna to wannan alaƙar kar ta yanke Allah har a aljanna ma ka sadar da to kaga Allah madaukakin sarki ya yi musu wannan Allah ya yi musu wannan domin kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce, Ula'ika lahum uqbad dar jannatu adinin lunaha, man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum to Allah ce aljannatan dawwama za su shiga cikinta da wanda duk suka kyautata aiki daga iyayensu da abokan auratayyarsu da kuma zurriyarsu mala'iku suna shigo musu ta kowace kofa suna yi musu gaisuwar sallama kaga kenan Allah ya amsa addu'an nan inda gashi Allah ya ambaci kan cewa zafi kuma kamar yadda Allah ta'ala ya ce a suratul qur والذين amanu واتبعتهم bi بإيمان ألحقنا bihim ذريتهم وما ألتناهم na عملهم من شيء waɗanda suka yi imani zuriyarsu suka bi su akan imani za mu sadar da zuriyarsu tare da su ba za mu tawaye musu komai daga cikin aikinsu ba me wannan Allah yake ba zai tawaye musu komai daga cikin aikinsu ba wato idan iyayen suna da aiki da ya ba su mukami a can kaulin aljanna amma zuriyar su kuma aikinsu su sun zamanto yan gama garin yan aljanna ne to Allah ta'ala yake zai sadar da su wato ba can na saman za a kamo a don kafar da su a ce a sadar da ku ku dawo ko haƙura ku zo ku zauna tare da su a'a su na ƙasan su za a ɗaukaka a ce ku tafi ku je ku zauna tare da su shi ne alhaƙana bihin zurriyatun sai mu sadar da zurriyarsu wa ma alatnahum min amalihim min shay ba ma tauye musu wani abu daga cikin aikin su wannan shine shafara a dago su sai su kasance tare kuma haka ni'imar ɗan aljanna haka Allah ya sifanta ta duk ishara ga cewa wannan abin da mala'iku suka roƙa Allah ya tabbatar da shi Allah ya ce hum wa azwajuhum hmm. hum wa azwajuhum fi zilalin ala al-ara'iki muttaki'un su da matayensu suna cikin inuwoyi alal al-ara'iki akan gadaje na sarauta na mulki suna cikin gidi kaga aka ce hum wa azwajuhum su da matayensu su matayensu dinnan da ake nufi ba ana nufin matayen aljanna ba matayensu na nan duniya matayensu na nan duniya su na aljanna mudafun ilaihi ne su ƙari ne wannan amma na asalin su ne waɗanda aka tafi da su a nan duniya tunda su su ne waɗanda aka yi musu hisabi su ne suke da daraja su hurul in wannan ƙari ne wato wannan abin nan yawmul mazid ne waladaina mazid eh waladaina mazid yana daga cikin waladaina mazid da akwai daɗi daga wajen Allah su wannan daɗi ne to sannan Allah ta'ala ce suka ce innaka antal azizul hakim domin kai wato mabwayi ne ne hikima nan in naka ya zo da sigar taukidi ne amma ma'anarsa ta'ali. wato kai musu wannan saboda kai mabuwayi ne mai hikima wato saboda buwayarka kai musu wannan domin buwayarka ta kai cewar dan kayi wannan kyautar ba zai zama ya rige maka komai ba saboda haka wannan ba komai bane a wajenka wannan ba komai bane a wajenka kuma kai mai hikima ne ka san abin da zai faranta musu ta san abin da suka cancanci shi sannan Allah ta'ala yake kuma suka ce waqihi musii'at kuma ka tsere da su miya sakamakon munanan ayyuka su ne wato mummuna ka tsere da su a sayi'at don a sayi'at ya zo da jinsin wato dukkan wani abu don ine na sayi'a mummunan abu miya wato ka tsere da su miyagun abubuwa miyagun abubuwa dinnan a nan duniya shine ka tsere da su aikata ayyukan da zai sanya su su samu sakamakon mummunan aiki a lahira ne ka ba su tsari yan anan duniya ka ba su taufiki muminai mala'iku su ne musu addu'a da irin wannan kariya kamar yadda Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya nemi alƙalanci da nema da kamun kafa to za a kyale shi da shi wanda kuwa aka ja shi karfi da yaji aka ba shi alƙalanci to Allah zai aiko masa mala'ika yana yana masa kasance yana daidaita shi in zai zame sai ya ce a'a sai ya dawo da shi sai ka gan shi a cikin zuciya zuciyarsa da za a tara masa abin duniya din nan gabaki ɗaya sai ya zalunci akan hukunci ba zai yi ba saboda mala'ika yana nan yana masa ne masa katari to wannan yana daga cikin jinsin albarkar addu'ar mala'iku din nan cewa ga muminai suka yi musu addu'a waqihimus sayyi'at ka tsirar da su miyagun ayyuka da za su halaka su a nan duniya a lahira kuma ka tsirar da su sakamakon miyagun ayyuka kuma shi ma kun ga wannan Allah maɗaukacin sarki ya amsa ya ce wa na alladhina taqaw bi masabatihim la masu su Allah yana tsirar da waɗanda suka ji tsoron Allah a can wajen tsirarsu la masu su mummuna ba zai shafe su ba kaga Allah ya amsa addu'ar mala'iku kenan sannan Allah ya ce wa man taqi sayyi'ati yawma idhin faqad rahimta mala'iku suka ci gaba da cewa Allah duk wanda ka tserar da shi miyagun abubuwa a wannan rana wato rana alkiyama faqad rahimta hakika ka ji kansa wa zalika huwa wa zalika huwa al-fawz al kuma hakika wannan kuma kuma wannan shine rabo wanda yake mai girma wato da aka ce huwa kafin al-fawz al din wato in akwai wani rabo mai girma to wannan shi ne ba waninsa ba ne babu wani rabo mai girma irin wannan duk abin da Allah maɗaukacin sarki zai tattara ya ba ka idan Allah bai tserar da kai mummuna ba ranar alkiyama ba samu rabo ba rabo mai girma shi ne wanda duk Allah zai tserar da shi mummunan al'amura ranar alkiyama. Kun ga wannan Allah yana ba mu labari ne na abinda da mala'iku suke faɗa. mala'ikun nan Allah ya hangar da su na ilimi wanda buba mu sani ba to gashi abin da suke faɗa kuma wannan abu wannan abu haka yake ranar tashin alkiyama tabbas haka ilimi wanda duk ya haɗu da rahmar Allah to shi ne wanda duk Allah ya tsirar da shi munanan mummunan sakamako na munanan ayyuka ranar alkiyama to Allah ya ji kansa kuma Allah yana tsirar da mutum sakamakon munanan ayyuka imma tun a nan duniya ya masa muwafaka ya tuba ko kuma ya yi a yi masa hajji, ko kuma ya yi na zalunci ne ya biya zalunci ko kuma bai tuba ba a nan duniya amma ya sadu da rahamar Allah a can kamar yadda muka karanta jiya wajen zafi da zam Allah ke ka tuna laifi kaza da kaza yake Allah na tuna yace to nayi maka sutura a duniya ba wanda ya sani je kana gafarta maka to wannan hakika duk wanda Allah ya tsirar da shi hakika Allah madaukakin sarki ya ji kansa kuma zalika huwa al-fawzul azim sannan Allah ta'ala Ya ce innal ladina kafaru yunadawna lamaqtullahi akbar min maqtikum anfusakum idh tad'un إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا الحكم لله العلي الكبير Allah ya ce in innal na kafaru hakika waɗanda suka kafarta kafurta yunadawun ana kiran ana cewa da su la maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum ana kiran su ana cewa wallahi fushin Allah a gare ku fushin Allah da ku akbaru min maqtikum anfusakum ya fi girma bisa fushin ku da kawukanku ittu da auna ilal iman yayin da ake kiran ku zuwa ga imani da takfurun kuke kafirta wato fushin da Allah yake yi da ku yayin da ake kiran ku zuwa ga imani ya fi girma bisa fushin da kuke yi da kawukanku yayin da kuka shiga azaba wannan wato yayin da aka jefa kafirai a cikin wuta za su fushi da kansu su ce ya aka yi kuka zo maka shiga cikin wannan tsawon kuka da tsawon da na sani da fushi da zargi ga kai da zargi ga kai duka duba ka ga mutumin da wato ya zo ya fuskanci abin kunya mutumin da ya zo ya fuskanci abin kunya aka tona masa asiri asirinsa ya tono akan abin da ya yi na abin kunya ya zo yaya zai ji akan kansa ya ake ne wannan al'amari yana jin haushin kansa to wannan haushin da wannan haushin da 'yan wuta suke ji na kansu a cikin wuta bai kai haushinsu da Allah yake ji ba yayin da ake kiransu zuwa ga imani suke ci Allah yana fushi afwan Allah baya haushi sai dai yana fushi Allah yana fushi yana kin waɗanda yana kin ayyuka miyagu yana kuma kin halaye miyagun halaye kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah la yubghidu al-fahisha al Allah yana kin mai ashariya mai fadan munanan zance wanda yake ganin shi ai zai iya keta kowa saboda iya ashar da iya faɗar baƙan magana yana alfahari da cewa shi tantiri ne to inna Allah ya al dulfahi al Allah yana ƙin irin wannan to Allah wannan sifa ce ta aikin Allah to tsananin fushin Allah da kafirai yayin da manzanni suke kiran su zuwa ga imani suke fuskanta ya fi fushin su da suke yi da kansu yayin da suka shiga cikin wuta to yayin da Allah aka gaya musu wannan magana aka gaya musu wannan magana mai wato mai dada tsara ta mai a da na sani akan da na sani to sai Allah ya ambaci abinda su kuma za su ce falu suka ce wato wannan kuma abin zai faru ne amma Allah yana sa kamar an yi suka ce rabbana ya ubangijinmu amatta nasnatayn ka kashe mu kisa biyu wa ahyaita nasnatayn ta rayar da mu rayuwa biyu fa asarafna bi dhunubina sai muka yadda da zunubanmu wato muka yadda cewa mun yi laifi hal ila khurujin min sabil shin akwai safarki ya zuwa ga fita ga wannan ishara ga cewa wannan suna cikin jahannama ne ake gaya musu wato a lokacin nan za su gane yadda suka rayu inda a nan duniya manzanni suke faɗa ba su yadda ba to a cikin wutar nama Allah yake faɗin cewa za su fara haka ka rayar da mu rayuwa biyu a wato ka kashe mu mutuwa biyu mutuwa ta farko ita ce kafin kafin a wato kafin halitta yayin da ɗan adam yake tun kafin lam yakun shay'an maskura Da zama to wani abu wanda yake abin ambato ba wa ya san kafin a haife ka za a ma a haife ka in ba kun bayan Allah ba kamar sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya yi bishara da zuwansa kamar yadda yake cewa mene aka tambaye shi ne farkon al'amarinka shine da'awatu abi ibrahim addu'ar mahaifina kakana annabi ibrahim yace rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhu to amma in banda haka waye san ma za a yi ka yanzu kafin a haife ka akwai wani abu na ai muna jiran zuwan wani saboda haka yayin da aka yi aure aka yi haihuwar dan fari sai ake yawwa ga wanda dama muke ta jiran ka ga wani ya zo wai san ba da kai kafin nan lamta kun ce an mazkura wannan mutuwa ce har yayin da mutum yake cikin mahaifiyarsa kafin a hura masa rai halin matacce yake halin matacce yake dugon maniyi ne wanda ba motsi yake ba ya koma gudan jini ba motsi yake ba har sai tukuna an hura masa rai sannan zai zamanto ya shiga cikin rayuwa ta farko wannan ita ce rayuwa ta farko har zuwa lokacin da zai mutu ita ce rayuwa ta farko to ga mutuwa farko mutuwa ta biyu kuma shine yayin da aka ɗauki ransa har zuwa lokacin da za a tashe shi ranar alkiyama in an tashi in dan adam ranar alkiyama wanda ce rayuwa ta biyu wanda ce ta dindindin ita mutuwa farko ita ce mai tsawo tun farkon halitta Allah ya halicci dukkan rayuka Allah ya naɗa ƙasa amma rayukan suna wajensa sai lokacin da Allah ya yi za a haifi mutum sannan ya turo mala'ika ya hura rai cewa yau gawa ne shi ne aka hura shi a cikin wannan jikin amma kafin nan duk tsawon waɗannan lokutan a cikin mutuwa muke to sai kuma rayuwar ya kankanuwa to sai kuma mutuwa ta biyu ita kuma zuwa tashin alkiyama bayan nan kuma sai rayuwa wadda ke ta dindindin kuludun da dawama babu mutuwa ko in aka yi takin alkiyama to shine zai bayyana domin wannan kafirai ne suke faɗa rabbana amattana ne, wa ahyaytana sanatayn kamar yadda Allah ta'ala yake yin wa'azi ne a cikin suratul baqara da wannan ya fa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un yaya kuke kafirta da Allah alhali kun kasance matattu ya rayar da ku sannan zai kashe ku sannan ya rayar da ku sannan zare shi za ku koma to amma rayuwa ta amma zama cikin kabari wannan ba rayuwa ba ce waɗansu za su ce to ya za a yi kuma da rayuwar kabari zaman kabari nan ba rayuwa ba ce a ce rayuwa ta uku ce inda wannan ko da za a dawo ma da mutum rai domin ya amsa tambaya wannan ba zai dawo da shi rayuwa irin rayuwar da take ita ce rayuwar lahira ko rayuwar duniya ba wannan wata wannan wani hali ne da mutum yake shiga shi sa aka kira shi albarza ba duniya ba ba lahira ba tsakankani saboda haka wannan bai ci karo da wannan ayar ba to yayin da suka yi a wannan suka ce hal ila khurujun min sabil suka nemi ko za a fitar da su daga cikin ko akwai hanyar fita daga cikin wutar jahannama wal iyadu billah babu wannan dama to shine sai Allah ta'ala ya ce zalikum ai wannan abinda kuke ciki na ɗanɗana azaba ɗin nan da ya sanya ku kuke ƙin kawo kanku bi annahu idza du'iya Allah wahda saboda idan aka in aka ambaci Allah shi shi kadai kafartum sai ku kafirta wa in yushrak bihi tu'minu kuma ake tarayya da shi sai ku yi imani kamar yadda Allah ta'ala ya ambata mana a suratul zumar da muka karanta wa idza zikira Allah wahdahu ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wa idza zikra alladina min dunihi idahum yastabshiru to nan lokacin nan za a gaya musu wannan magana wanda yake za ta sanya su su yi nadama kan cewa ya wailata laitani takattu ma'ar rasuli sabila na na kama tafirki hanyar tsira tare da manzo to domin a lokacin nan za ta san amfanin tofidi. to Allah ya gaya musu Allah ya ce za a gaya musu zalikum wannan azabar da kuke ɗanɗana ba dan wato launin ku bane ko dan jinsin ku ko dan wani abu a'a saboda aikin ku ne me ya aikin kun an kira sunan Allah shi shi kadai an ce ayi tauhidi kafartum sai ku ta da tauhidi kun kuma aka ta in an kuma aka yi shirka da shi a lokacin nan sai ku ce za ku yi imani da shirka din Bukal hukmu lillah hukunci a wannan rana na Allah ne eh, shi ne hukunci na Allah ne wato Allah ya riga ya hukunci cewa za ku dawwama cikin azaba kamar yadda Allah ta'ala yake innakum lazaiqul azabil alim kuma su ji zauna illa ma kuntum ta'malun ku za ku dan ba su ɗanɗanar azaba ce mai raɗaɗi al-ali shi Allah shine wato madaukaki al-hukmu lillahi al-ali Allah wato hukunci na Allah ne al-ali wanda yake maɗaukaki babu wanda ya isa ya radda hukuncinsa wato Allah ya riga ya hukunci inna Allah qad hakama bainal ibad inna Allah qad hakama bainal ibad Allah ya riga ya yi hukunci tsakanin bayi wato yayin da ƴan wuta suka ce wa qala alladhina fi an-nar li khazanati jahannama du'u rabbakum yuhaffif anna yawman min al-azab qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinati qalu bala qalu fad'u wa ma du'a'ul kafirin illa fi bala kuma suka ce yayin da na ƙasa suka kira manyan suka ce وقال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد waɗanda suka yi girman kai su sai su ce inna kullum fiha duk muna cikin wuta wal iyadu billah inna allaha qad hakama bainal ibad Allah ya yi hukunci tsakanin bayi to shi ne wannan al-hukmu lillah hukunci na Allah ne al matsaukaki ba wanda yake raddin hukuncinsa al-kabir mai girma mai girman iko wato shine a mala'iku ne za su faɗi wannan yayin da suka faɗa za su tsaya kawai akan cewa wannan shi ne hukuncin Allah ba sai sun masa kirari sai sun masa kirari saboda sunin girman Allah ba kawai sai fal lillahi ba kamar yadda Allah ya hikaito a cikin kafirai za su ce inna Allah qad hakama bainal ibad a su mala'iku suka tashi faɗa sai sun faɗa da kirarin ban girma ga Allah ce lillah da aliyul kabir wannan shine wato kirarin ban girma a gare shi jalla wa ala wato shine mai sifantuwa da sifar al'ulu wannan al'ulu yana nufin a ulu sifa da ulu wato zatinsa maɗaukaki ne kuma sifarsa maɗaukakiya ce duk wani abu abin danganawa ya zuwa ga Allah maɗaukaki ne saboda haka cikin ɗaukakarsa baya baya tare da baya wato zatinsa ba tare yake da halittarsa ba yana saman al'arshi ya ɗaukaka saman al'arshi jalla wa'ala wannan yana nuni akan uluwin Allah haka zalika kuma dukkan wata sifar tasa haka take maɗaukakiya shi yasa Allah yake ce ma kansa subhanahu wa ta'ala wa ta'ala ai ya daukaka ya daukaka a zatinsa ya daukaka a sifofinsa kuma shine al-kabir babba babba a cikin mulkinsa babba a cikin sultaninsa sultanin Allah ba irin sultanin sarkin garinku bane ko shugaban kasar garinku wanda iyakarsa wannan garin wanda yake sai ma abin da tukuna aka nuna masa wataƙila ma za a iya batar da shi wataƙila ma za a rubuto masa security report na ƙarya a tsora shi akan abin da ba shi ba ne inda yake tsammanin yana da iko ya bayyana kan cewa ba shi da iko yanzu ba gashi nan ba cewa ake muna da cewa ake mu ƙasa ce da take da iko ga wurare nan babu iko ɗan bandit su zo sun sa su za a ba mu haraji su ne za su komai da komai babu zancen mulki babu zancen mulkin mulkin hukuma ina mulki ina ina wani irin wannan sultani to shi mulkin Allah ba haka yake ba mulkin Allah ba haka yake mulkin Allah rayara ce da kowace sagira da kowace kabira hatta cells din nan da kake gani suna da kashin mulkin Allah dan Allah madaukakin sarki ya so yanzu yanzu nan sai ya mai da suna kansa ita ya yafa su zama kansa ko kuma suna cikin kansa yanzu yanzu ne da kun ya kun ce su daina cikin nan kansa ba haka sultanin Allah yake yara ce da dukkan komai mai girma ne muna tawassuli da wannan sultani na Allah kan Allah madaukakin sarki ya shigar da mu cikin rahamarsa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in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 muna roƙonka Allah ka karɓi addu'o'inmu Allah dukkan abubuwa na alkhairi da kake sassawa a wannan sa'a muna roƙonka ka bamu cikakken rabo dukkan abubuwa na sharri da kake kawarwa daga bayinka Allah ka kawar da shi daga gare mu abinda muka roƙa wanda ilimin mu ya kai zuwa gare shi na alkhairi Allah ka bamu abinda ma hankalinmu da ilimin bai kai a gare shi ba zuwa ga alkhairai Allah ka ba mu da muke roƙa na neman tsari daga gare shi na sharri Allah ka kare mu da hankalinmu bai kai zuwa gare shi ba mu nemi tsarinka gabarinka Allah ka Allah ka kawar da shi gabarin mu yan uwanmu da suka nemi mu musu addu'a Allah ka amsa musu Allah magabatan mu Allah ka gafarta musu Allah ka sa aljanna makomar su wanda kuma mu da muke raye muna roƙonka Allah ka rayar da mu da lafiya da imani Allah ka ba mu kyakkyawan ƙarshe yan uwa marasa lafiya muna roƙonka Allah ka ba su lafiya sai wanda rashin lafiya su neman tashi muna roƙonka Allah ka amintar da shi akwai wani bawan Allah da ke neman addu'a akan neman kariya da shi da zuriyarsa Allah ka ba shi kariya da shi da zuriyarsa akwai ɗan uwanmu ladanin wannan masallaci malam Ishaq wanda muka yi masa addu'a kan matarsa da aka yi mata aiki jiya ya samu ya amma yar ta koma ya zuwa ga Allah ta Maryam muna roƙonka Allah ka sanya ta ta to mai ceto a gare shi Allah ka sanya ta ta to mai ceto a gare shi Allah ka sadar da ita da Allah ka sadar da ita da kafalar Annabi Ibrahim alaihi salatu salam kuma yanda kai alƙawari ga ƴaƴan mu'mini Allah muna roƙonka akwai waɗanda suke cikin tsananin bashi Allah muna roƙonka ka biya musu akwai wanda yake sirkinsa sa bashi da lafiya tsawon shekara bakwai Allah ka bashi lafiya akwai ɗan uwanmu Alhaji Musa Kawo wanda shi ma ya daɗe yana cikin rashin lafiya da koyaushe yana nan masallaci a kafin farko saboda wannan larura baya samun zuwa masallaci Allah ka bashi lafiya Allah kuma irin abin da yake yi yayin da yake da cikakkiyar lafiya Allah ka bashi ladan Allah ka rubanya masa masu neman addu'a akan akan tsanani da suke fuskanta Allah ka yaye musu akwai yar uwa wadda ba ta da lafiya muna roƙonka Allah ka ba ta lafiya akwai masu tsare-tsaren su akwai masu bukatu na harkar ayyukan da suke Allah ka ba su biyan bukata muna roƙonka ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka tsare al'umman nan tamu Allah ka sanya waɗanda yake Allah waɗanda waɗanda suke neman aure muna roƙonka Allah ka ba su mazaje na gari maza ma masu neman aure Allah ka ba su mataye na gari masu neman aiki muna roƙonka Allah ka yaskare musu Allah ƴan uwanmu ƴan kasuwa da jarin su ya karye sanadiyar gobara da ake kai muna roƙonka Allah ka tayar musu da jarin Allah ka musanya musu daga cikin kalalarka Allah ka amintar da wannan gari namu Allah ka amintar da wannan ƙasa tamu Allah kai mana maganin ƴan ta'adda da ta'addancin da suke Allah waɗanda suke yi ma musulmi ta'addanci a jihar Plateau muna roƙonka Allah kai mana maganin su Allah muna roƙonka Allah ka tsare bayinka musulmi a wannan jiha Allah ka ba su nasara akan makiyansu da makiyanka Allah muna roƙonka ka ba su ɗauki daga gare ka Allah an taro a kansu har da rundunoni waɗanda yake kai ne kaɗai ka san irin shirin da ake musu muna roƙonka Allah ka tarwatsa rundunonin Allah ka tarwatsa waɗannan rundunoni su kuma Allah ka taimake su da rundunoni daga gare ka Allah ƴan uwanmu musulmi miskinai a cikin jihar Zamfara da Sokoto musamman da jihar Niger da jihar Kwara waɗanda suke fuskantar barazanar 'yan ta'adda muna roƙonka Allah ka ba su kariya Allah ka ba su kariya Allah ka ba su tsari da tsarinka Allah ka zamanto gatan su Allah ka ije musu wannan bala'i Allah ka ije wannan bala'i daga kasar Allah ka shirye shi wa gabanin mu Allah yayin zaɓe da zai da yake fuskantar mu shekara mai zuwa Allah ka ba mu gabanni na gari Allah ka ba mu gabanni na gari Allah ka ka danka mulkin wannan ƙasa a hannun ashirarai Allah ka danka mulkin ƙasar nan a hannun a hannun managarta Allah ka danganta mulkin ƙasar ka ka ka mika mulkin ƙasar nan a hannun managarta Allah kai ne mai iko bisa komai Allah muna roƙonka a wannan wata wanda daga wannan azumi ba za mu sake wani azumin ba sai an yi wannan zabe muna roƙonka Allah ka amsa addu'o'in mu Allah ka amsa addu'o'in mu a kan wannan bukata ta al'umma Allah ka tsara mu wannan ƙasa abin da zai kawo zaman lafiya a cikin wanda suke ƙoƙarin tayar da fitina da kawo yakin basasa a wannan ƙasa Allah ka watsa shirin su Allah ka watsa aniyar su Allah ka tarwatsa taron su Allah waɗanda kuma suka janyo tawagar ƙasashen waje domin kawo abin da zai kawo gallazawa ga musulmi da musulunci a wannan ƙasa muna roƙonka da muna roƙonka ya Allah da su da su ga baki ɗaya Allah ka ije mana sharrun su Allahumma kuffa anna ba'atal ladina kafaru anta ashaddu ba'san wa ashaddu tankila Allahumma kuffa anna ba'atal ladina kafaru anta ashaddu ba'san wa ashaddu tankila Allahumma kuffa anna ba'atal ladina kafaru anta ashaddu ba'san wa ashaddu tankila Amin لا ينصرون آمين لا ينصرون آمين لا ينصرون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وآخرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وربنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين